منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم رقيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما اما بعد فان اصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه واله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار بايا uwa musulmi ina mana gaisuwa ta addinin musulunci assalamu alaikum wa rahmatullah ina godiya ga ubangiji subhanahu wa ta'ala wanda ya tara mu a wannan fili mai albarka a yau wannan safiya ta lahadi shida ga watan ramadan a wannan shekara ta dubu da ɗari hudu da ashirin da shida bayan hijirar manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina yinin da shine yini na tara ga watan goma shekara ta dubu biyu da biyar miladiya ina godiya ga ubangiji ta'ala da ya bani ansar da ya bani ikon ansa wannan gayyata da aka yi daga kungiyar mata musulmi wato famon reshen jihar yobe wannan gayyata an mun irin ta bara a lokaci makamancin wannan a cikin watan ramadan amma kuma saboda rashin lafiya ban samu daman zuwa ba a yau na zo da wuri na zo tun misalin karfe tara da minti ashirin a daidai lokacin da ɗaya bisa ukun wannan taron ba su zo nan wannan wajen ba waɗansu dalilai suka fitar da mu daga cikin wannan wuri ne da mai girma mataimakin gwamna wanda shine dalilin da muka tsanzo kuma a makare daga baya matashiyar da aka ce zan yi magana a kai suwane ne mata musulmi ko menene hakikanin mace musulma sifofinta ɗabi'unta halayenta yaya ayoyi na alkur'ani mai girma da hadisan manzan tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama suka shata yadda ake so ya mace ta kasance wannan shine abin da za mu yi magana a kai a yau na kasa magana zuwa gida biyar kashin magana na farko alaƙar mace da ubangijinta kashin magana na biyu alaƙar mace da kanta a karan kanta kashin magana ta uku alaƙar mace da iyayenta sannan kashin magana ta hudu alaƙar mace da mijinta sannan kashin magana ta biyar alaƙar mace tsakaninta da 'ya'yanta idan akwai sauran lokaci sai in kawo kashin magana ta shida alaƙar mace tsakaninta da ƙawayenta na farko alakar mace tsakaninta da ubangiji subhanahu wa ta'ala mahaliccinta ta wannan fuska so ake mace ta zanto mai imani cikakken imani imani da Allah imani da dukkan abin da ya ba a yi imani da shi yadda da Allah subhanahu wa ta'ala a matsayinsa na abin bauta ba abin bauta bisa ga cancanta sai shi mahalicin da ya halicci kowa ya samar da komai ta yi imani da littattafai da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya saukar a zamunna daban-daban da annabawan da Allah subhanahu wa ta'ala ya turo a lokuta daban-daban ta yi imani da da mala'ikun Allah subhanahu wa ta'ala mala'ikun da ubangiji subhanahu wa ta'ala ne kadai ya san yawansu tare da bambance sunayen waɗanda alkur'ani ko hadisi ya bayyana sunansu da bambance ayyukansu kamar mala'ika jibril da wannan sunan aikinsa kuma shine shine jakadan Allah zuwa wajen annabawa don isar da wahayi kamar mika'il da wannan sunan aikinsa kuma shine aka dorawa nauyin kula da saukar da ruwan sama da kuma fitar da tsirrai kamar mala'ika israfil wanda ubangiji subhanahu wata'ala ya dora nauyin yin busa a kansa shi zai yi busa ta farko wadda kowa zai mutu kuma shi ne zai yi busa ta biyu wadda kowa zai tashi a ranar tashin kiyama dan hisabi a gaban Allah kamar munkarun da nakir waɗanda su suke yin tambaya ga dukkan mutumin da ya mutu bayan an binne shi a cikin kabarinsa yadda da mala'ikun da suke rubuce ayyukanmu da maganganunmu wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma tafa'alun ma yalfiz min qawlin illa ladayhi raqibun atid yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi ana son mace musulma ta zama haka duk abin da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya lissafa shi a matsayin daya daga cikin rassa na imani to ta yadda da shi a matsayin reshe da imani a matsayin gaba ta imani ta yadda da shi a matsayin gaba ta imani manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya bayyana a cikin hadisi sahihi imani yana da bangarori sattin da doriya a wata riwaya yace saba'in da yan kai mafi girma daga cikin bangarorin imani kalmar la ilaha illallah muhammadur rasulullah mafi zama karami a cikin bangarorin imani imafatul aza an tariq kawar da dukkan wani abu mai cutarwa daga kan hanya kamar mutum yana tafiya ya ga kwalba ko dutse ko kosa ko dukkan wani abin da idan mutum ya taka zai iya cutuwa abin na iya masa lahadi mutum ya tsaya ya kawar da wannan abu ɗaya ne daga cikin ɓangarorin imani to wajibi ne mace musulma ta zama haka ta yadda da dukkan ɓangarorin imani ta yadda da dukkan abin da ya wajaba imani da shi sannan na biyu ta zanto ba ta sakaci wajen sallah salloli guda biyar a yi ne da ubangiji subhanahu wa ta'ala ya wajabta waɗanda saboda mahimmancin wajabcinsu ba a wajabta su ba a ƙasa irin yadda aka wajabta sauran ibadoji sai da aka yi isra'i da mi'raji da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam isra'i din ita ce tafiyar dare daga makka zuwa baitul maqdis tafiyar da ta kai tafiyar wata daya idan da za a tafi a kasa ko akan doki ko akan rakumi mi'raji din ita ce daga baitul maqdis zuwa sama har zuwa zuwa saman bakwai a nan ne inda aka wajabta sallah a daren isra'i da mi'raji dan saboda muhimmancin ta a karan fari an wajabta ta a matsayin sallah hamsin aka rinka ragewa har ta dawo a matsayin sallah biyar ubangiji subhanahu wa ta'ala yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba na canja zance tana nan duk da adadin ta ya dawo sallah biyar amma ladan zai zama ladan sallah hamsin ma yubaddadul qawlu dayya dan ba na musanya zance in ji Allah subhanahu wa ta'ala wannan ke nuna muhimmancin sallah da haka ubangiji ta'ala ya mayar da ita rukuni daga cikin rukunan musulunci guda biyar da haka mace musulma ba ta sakaci da sallah daga lokacin da ta san cewa ta zama baliga ta san sallah ta zama wajibi a kanta sawa'un ta yi aure ko ba ta yi aure ba a yadda aka saba a rayuwa ta gargajiya da mace ba ta fara sallah sai an yi mata aure wata ma ko an yi mata aure ba ta fara sallah sai in ta yi haihuwar fari wata ma sai ta yi haihuwa ta biyu to wannan gargajiya ce da al'ada amma a koyarwa ta addini daga lokacin da ya mace ta zama baliga to sallah ta zama wajibi a kanta da sauran wajibai na addinin musulunci takan zama baliga ne kuwa tun daga 'yar shekara sha biyu ko sha uku wani lokacin ma kafin ta kai haka bayan sallah ta farilla guda biyar a ne, wadda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yace tana kankare zunubi tana ɗaukaka darajar bawa mace musulma tana yin salloli na nafila domin salloli na nafila muhimmancin su shine suna cike gibin da aka samu a salloli na farilla salloli na nafila kuma daraja daraja mataki mataki ne sallar shafa'i da wutri ita ce sallar da tafi kowace girma daga cikin sallolin nafila shi yasa manzon Allah baya barin ta ko a cikin halin tafiya ko a cikin halin zaman gida daga nan gurin sai raka fajiri fajri wanda manzon Allah yace khairum min ad-dunya wa ma fiha tafi duniya da abin da ke cikin ta alkhairi daga nan wurin sai sallolin da ake kira arrawatib arrawatib arrawatib su ne salloli raka'a sha biyu da mutum ke yi a cikin yini wanda hadisi ya tabbata cikin sahihu muslim cewa dukkan bawa mummuni da zai tsare raka'a goma sha biyu a cikin yini ubangiji ta'ala zai gina masa wani katon gida a cikin aljanna waɗannan raka'o'i goma sha biyu a cikin yini mutum zai raka'a shida a lokacin azhar wato raka'a hudu kafin azhar biyu bayan yayi sallah azhar ko kuma yayi biyu kafin azhar hudu bayan yayi azhar din sannan bayan sallar magriba kuma yayi biyu ya zama takwas kenan bayan sallar isha'i yayi biyu sun zama goma kenan daga nan sai guda biyan can da nayi magana dazu wanda zai yi bayan alfajir ya ke to kafin sallar asubahi raka'atan alfajir kenan kaga sun zama raka'a sha biyu waɗannan su ne ake kira rawatib daga nan gurin sai salatu duha sallan walaha wadda al'adance galibi tsofaffi ne suke yin su amma sallah ce da manzon Allah ya ambace ta da suna salatul awwabina sallar masu komawa ga ubangijinsu wato alamar mutum yana da karfin imani da kuma kyakkyawan fata na samun shiga aljanna a gaina yin sallar duha manzon Allah ya bayar da zabi ga dukkan mutumin da zai sallar duha duha ko dai ya raka'a biyu ko ya raka'a hudu ko ya raka'a shida ko ya raka'a takwas duk abin da mutum ya zaba ya halatta ko wata rana ya biyan wata rana hudu wata rana shida wata rana takwas a haka ake yin sallah ta wanha duka waɗannan suna cikin salloli na nafila waɗanda suke da matukar falala daga nan gudun sai kiyamun laili sallolin dare ko cikin ramadana ko wajen ramadana sallar dare a bace mai daraja manzan Allah ya ce mafi fikiyar sallah bayan sallar farilla ita ce sallar da mutum ya yi cikin duhun dare kamar yadda mafificin azumi bayan azumin watan ramadana shine azumin da mutum ya yi shi a cikin watan almuharram wato wata na farko a kalanda ta musulunci wannan hadisi yana cikin sahihu muslim sallar dare tana ɗaukaka darajar bawa ubangiji ta'ala ya yabi masu yinta da cewa ta tajafa zunubuhum anil ya da'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun jaza'an bima kanu ya'malun hakalkarin su yana nesa da inda shimfidar su take domin lokacin da mutum ke tsaye kaga hakalkarin sa yayi nesa da kan katifar da yake bacci sama da lokacin da mutum yake zaune yad'una rabbahum khawfan wa tama'an suna roƙon ubangijin su don jin tsoron azabar da kuma kyakkyawan fata na samun rahamarsa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma suna ciyarwa daga abin da muka arzuta su fala ta'lamu nafsun ma ukhfiya lahum min qurrati ayun ba wata rai da ta san me aka ajiye musu aka ɓoye musu na kyakkyawan sakamako na abin da zai faranta rai a gidan lahira jaza'an bima kanu ya'malun sakamakon irin abin da suke aikatawa dan haka mace musulma tana kokarin ribatar irin waɗannan ayyuka na falala sannan mace musulma an santa da yin azumi na wajibi da kuma yin azumi wanda yake na nafila sannan mace musulma an santa da jin cewa a duk inda ta take duk inda ta sa kafa tana jin akwai rakaba ilahiyya ta tare da ita abinda ake kira ar-rakabatul ilahiyya abinda Allah ya faɗa cikin cewa inna Allah kana alaikum rakiba a duk inda kuke Allah yana gadin ku Allah yana kiwon ku abinda za ta ce da abinda za ta aikata ta san Allah yana kallanta kuma ya sa mala'iku su rubuta abinda ta ce da abinda ta aikata babu yanda za a yi ta bayyana tsiraitinta a ɗakin da ba namijinta ba ta bayyana tsiraitinta a ɗakin da ba nata ba ba a gidansu ba saboda tana jin cewa ubangiji ta'ala yana kallanta kuma ta san cewa manzon tsira annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisi sahihi cewa dukkan matar da ta yaye tufafinta a ɗakin da ba namijinta ba a gidan da ba na iyayenta ba to kamar ta keta hijabin da ke tsakaninta da mahaliccinta ta san manzon Allah ya faɗa haka don haka tana kaffa kaffa a cikin rayuwarta mace musulma tana yadda da dukkan abin da Allah ya kaddara mata a cikin rayuwa abu na farin ciki takan ɗauka cewa daga Allah ne ba dabarar ta bane ba idan abu ya same ta kishiyar farin ciki na bakin ciki kuma takan ɗauka cewa kaddarawar ubangiji ne ba ta damuwa ba ta jin cewa wani ne ya yi mata ko su wanta ne suka yi mata dan manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kawo hoton yadda ya kamata mummuni ya zama a ɗaya daga cikin halayen nan guda biyu mummuni na gari idan alkhairi ya same shi sai ya gode wa ubangiji baya jingina abin zuwa ga dabararsa sai ya jingina abin zuwa ga fallata ubangiji mummuni na gari idan kishiyar alkhairi ya same shi to sai ya hakuri ya jure baya yin fushi da abin da Allah ya kaddara masa a inda yake cewa ajaban li amrul mu'min inna amrahu kullahu khair in asabatku سراء شكر فكان خير الله وإن أصابته ضراء صبر فكان خير الله abin mamakin lamarin mummuni al'amarinsa gaba ɗaya alkhairi ne in farin ciki ya same shi sai ka ga ya gode ma ubangiji sai hakan ya zame masa alkhairi tunda Allah ya ce la in shakartum la azidannakum wa in kafartum inna azabi la shadid in kun yi godiya cikin dangin ne'imomi da nake baku zan ƙara muku amma idan kun bijire kuwa to lallai azaba ta mai tsarni ce wa in asabatu darra sabara fa kana idan kuwa abin damuwa ya same shi abu mai cutarwa ya samu mumuni to sai ya hakuri hakurin nan sai ya zama masa alkhairi tunda a wani wuri Allah ya ce inna ma yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab Allah yana cikawa masu hakuri ladan su ba tare da lissafi ba ba a kidaya wajen lada ga masu hakuri dan haka mace mummuna ta san wannan sai ya zanto ɗabi'arta shine yadda da dukkan abin da Allah ya hukunta game da ita mace mummuna ba ta zuwa wajen boka ba ta zuwa wajen malamin duba ba ta zuwa wajen malamin tsibbu don wata bukatar kanta ko kuma don ta cutar da 'yar uwarta wannan ba ɗabi'ar ta bane ba ta san cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya faɗa cikin hadisin da Imam Muslim ya ruwaito dukkan wanda ya je wajen malamin duba ko boka ya tambaye shi wani abu kuma ya gaskata abin da malamin doban ya faɗa masa lam tuqbal lahu salatu 40 yawman ba za a karɓi sallarsa ba ta kwana arba'in. to sallah kuma ita ce abin da za a fara yi wa mutum hisabi a kai ranar tashin kiyama idan ta yi kyau ana sa ran sauran ayyukan su yi kyau idan ta lalace dukkan ayyuka sun lalace ta san cewa manzon Allah ya faɗa cikin hadisin da Imam Abu Dawud ya ruwaito dukkan wanda ya je wajen boka faqad kafara bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya kafir cewa abin da aka saukarwa manzon Allah ta da mutum tabbata gare shi dan haka ba ta yadda zuwa wajen boka ba ko malamin duba duk abin da take son za ta yi a madadin duba sai ta yi istikhara dan shine abin da manzon Allah ya bayar a madadin duba Jabir dan Abdullahi yace manzon Allah ya kasance yana koya mana istikhara irin yadda yake koya mana sura daga cikin surorin alkur'ani dan mu iya abinda ake kira da istikhara neman zabi kai ne kake son zaka yi aure sai kake son ka san alkhairi ne ko ba alkhairi bane ke ce wani yake neman ki da aure sai kike son ki san shin akwai alkhairi wajen auren ku da shi ko babu alkhairi kai ne kake son zaka fara wani aiki ko zaka fara wani kasuwanci sai kake son ka san alkhairi ne ko ba zai zama alkhairi ba abin ya koyi gare ka to sai kai istikhara ko ki istikhara kuma abin ba wahala kuma kai zaka yi da kanka ke zaka yi da kanki wani baya wa wani istihara yadda mutum zai shine zai sallar nafila a biyu a kowane lokaci ya ga dama ko da daddare ko da rana waɗansu malamai suka ce ko da lokacin da aka karhanta yin sallar nafila ne ya halatta kai a raka'a ta farko mutum zai karanta fatiha da qul ya ayyuhal kafirun raka'a ta biyu fatiha da qul huwallahu ahad yayi tahiyya yayi salatin annabi yayi sallama sai karanta du'a'ul istikhara da manzon Allah ya koyar da sahabbai addu'ar da ake yi ta neman zabi din in ce Allahumma inni astakhiruka bi ilmik wa astaqdiruka bi qudratika wa as'aluka min fadlika al'azim har zuwa ƙarshe ka je wajen malami ya rubuta maka ita ya karanta maka ita har ka iya ma'anarta ya ubangiji ina neman zaɓinka ina neman ka yi min zaɓi ta hanyar zaɓinka ina neman ka bani iko ta hanyar ƙudurarka ina roƙonka daga falalarka domin kai ne masarin gaibu domin kai ne mai falala falala wadda take mai girma ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi alkhairi ne a gare ni cikin addini na da rayuwata to ka sauƙaƙe min shi in yi shi cikin sauƙi ka kaddara min shi ka bani ikon yin sa ya ubangiji in ka san wannan al'amari da zan yi zaka ambaci sunan abin sharri da zai zama mun a cikin rayuwata ko addini na da ƙarshen lamari da to ka kawar mun shi ka kawar da ni ga sa ka canja mun alkhairi duk inda yake sannan ka bani ikon yin sa ma'anar abin da ta kunsa kenan idan har mutum yayi wannan babu laifi yayi sofi ko so uku ina nufin ya maimaita su biyu ko su uku kai yau kai gobe kai jibi ba mafarki za ka gani ba Za ka ji wani abu ne a cikin zuciyarka nan natsuwa idan Allah ya zaban maka yin abin za ka ji ka natsu da abin a cikin zuciyarka idan Allah bai zabar maka shi ba za ka ji zuciyarka ba ta natsu da shi ba karka gina akan so na abin ko rashin so a'a natsuwar zuciya dan akwai lokacin da kana son abu amma zuciyarka ba ta natsu da shi ba dai idan ka gina akan so wannan baya nuna Allah ya zaba maka dan dama kafin ka istikhara kana so natsuwar zuciya ake nema to da zaran ka samu natsuwar zuciya to Allah ya maka zabi da zaran ka ji zuciyarka ta kai ta komo to ubangiji Ala bai nufi ka da kai wannan abu kenan bai maka zaɓin wannan abu sai kai kokarin ka yanke shi ka hakura da shi duk da zuciyarka tana so ka hakura da shi to wannan shine wajibi ga mutum abin da zai yi a madadin duba a madadin zuwa wajen boka mace musulma takan zanci tufafi da ya kamata ya mace musulma ta sa a matsayinta na budurwa ko bazawara ko matar aure a matsayinta na 'yar makaranta a matsayinta na ma'aikaciya takan sanya tufafi da shari'ar musulunci ta amince mace ta sa lokacin da za ta fita daga gida tufafin da zai rufe jikinta ba inda zai bayyana sai fuskarta da tafin hannunta tufafin da ba na kwalliya ba sannan babu kanshin turare ta tare da ita ba ta sanya turare lokacin fita domin haramun ne sanya turare lokacin fita Ta kan sanya tufafi na musulunci mace musulma ba ta ke banta inda babu kowa daga ita sai namiji tunda manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya ce ba yanda za a yi ɗa namiji ya ke banta a wurin da babu kowa daga shi sai mace face sai shi dan ya zama na ukun mace musulma ba ta yin tafiya daga garin da take zuwa wani gari ita kadai dole sai da mijinta ko muharraminta direba ba muharrami bane sai dama in akwai dangantaka ta jini da ya kamata ya zama muharrami da haka ka'idan musulunci dole sai da muharraminta ko mijinta kuma haka manzon Allah ya faɗa cikin hadisi wani cikin sahabbai yake da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam an rubuta ni cikin sojojin da za su je yaki ga matata kuma za ta je aikin haji kuma babu wani muharrami tare da ita yaya za a yi sai manzo Allah ce in talik wa hujja ma amra'atik fita daga cikin sojojin jihadi je ka tafi aikin haji tare da matarka tunda ba muharramin da zai tafi tare da ita aka cire shi daga cikin sojojin da za ka fi jihadi don waɗannan ababai da na kidaya ababai ne da in kun lura da su alaka ce ta tsakanin mace da mahalicinta yayin da za ta yi ɗaya daga cikin wannan ba ta neman izinin mijinta ba ta neman izinin wanta ba ta neman izinin mahaifinta ba ta neman izinin shugabanta ma'aikata dan za ta yi sallah dan za ta yi azumi dan za ta yi kiyamul laili dan za ta yi waɗannan al'amura duk gabanin gaba ɗayan su ibada ne na tsakaninta da mahaliccinta sai dai in abu ya zama nafila to dukkan aikin nafila miji yana da haƙƙi akan mace cewa sai ta nemi izinin sa musamman in ya ci karo da lokacin yana da buƙatar ta kan wani aiki da za ta yi masa ko yana da buƙatar ta a karan kanta amma duk abin da yake wajibi ne ba nafila ba to ba ta buƙatar neman izinin miji ko mahaifinta kafin ta aiwatar ko miji yana so ko baya so dole ta yi domin haƙƙin Allah shine abin da yake wajibi mace ta gabatar da shi akan haƙƙin kowa a sararin duniyar nan bangare na biyu alaƙar mace da kanta alakar mace da kanta a musulunci na farko ana son mace ta zama mai tsafta tsaftar jiki tsaftar tufafi tsaftar mahallin da take zaune ina nufin mahalli ya shafi gida gida ko ya kunshi falo ya kunshi ɗaki ya kunshi kicin ya kunshi ban daki duk wanda yana cikin kewaye inda mace take zaune dan mace ta zama mai tsaftar jiki lokacin da za ta fita amma a je gidanta a ga ɗakinta da datti a ga kicin ɗinta da datti ban ta da datti wannan kazama ce ba mai tsafta bace ba mai tsafta ita ce wadda ta zanto mai tsafta a dukkan waɗannan bangarori tsaftar jikinta da tufafinta da mahallin da take zaune manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi bayanin tsafta a cikin hadisai masu ɗumbin yawa tsaftar tufafi din da tsaftar jiki ayoyin alkur'ani sun yi ishara zuwa ga tsafta bangiji ta lalace wa siyabaka fasahir inna allaha yuhibbu at-tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu wallahu yuhibbul mutahhirin akwai mazajen da suke son tsafta Allah yana son masu tsafta akwai mazajen da suke son tsarki Allah yana son masu tsarki ubangiji ce tufafin kaka tsarkake su manzo Allah ce wajibi ne kan kowane musulmi duk kazantarsa Allah kalla a ce yayi wanka a kowane mako manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallama ya bayyana haka cikin hadisai masu dimbin yawa Urwa ibn Zubair da ne na asma binta abi bakar siddiq Allah ya kare da gare wanda asma ita ce yayar ummu na aisha matar annabi yace wa inna la nasma'u darbaha bi siwak yace muna wasa a gidan ummu na aisha yaso da dama abin da yake jan hankalin mu motsin aswakin ta lokacin da take tsaftace hakoranta aisha matar annabi sallallahu alaihi wasallam wannan hadisi yana cikin sahih muslim ita aisha da kanta suke cewa manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam kana la yarqud laylan wala naharan fa yastaqiz illa tasawwaka qabla an yatawadda manzon Allah bai taba kwantawa barci ya farka ba da daddare ko da rana fati sai ya tashi da asuwaki a bakin sa yana fasa ji hakoransa kafin ya alwala in dai ya barci ya farka ko gingidi ya farka sai ya dauko asuwaki ya fasa ji hakoransa saboda barci na sa yawon bakin kai canja ko yaya minti goma ne minti goma sha biyar ne to kaga shi manzon Allah na yi Umma na Aisha na yi wato shi da matarsa duk suna yi kenan da haka ana bukatan tsafta wata rana manzon Allah na zaune a cikin masallaci sai ga wani mutum gashin kansa a rikide ga datti ga shi kuma bai taje gashin kansa ba sai ya nuna shi da hannu wato yana sa yana masa magana da hannu irin maganan bebaye dan kare masa magana da baki jama'a su ji masa fallasa yana masa haka wato fita ka je ka wanke kanka ka gyara gashin kanka sai mutumin ya fita ya je ya wanke gashin kansa ya gyara gashin kansa ya taje ya gyara gemarsa sannan ya shigo cikin jama'a sannan sai manzo Allah ya ce haba haka ba ya fi ba mutum ya zo kansa da sa a gyare ai ya fi sama da ya zo cikin datti cikin jama'a sai malamai suka ce to kun san cewa dai da tsabtar namiji da tsabtar mace wanne fa muhimmanci ko ba in na mace in ya zanto namiji bai kyale ta haka ba to ina ga mace min ba bi aula namiji kansa an ce ya gyara gashin kansa kare bar shi a lalace ya gyara gashin gemunsa kare bar shi a lalace to ina ga mace min ba bi aula ta zanto mai kula da gashin kanta ta zanto mai tsaftace jikinta ba a san mace ta zanto kazama a karan kanta musulunci ya ci karo da kazanta manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama ya lissafa waɗannan al'amura yace dukkanin su suna daga cikin tsarki na musulunci abu na farko yanke farci abu na biyu aske gashin hamata abu na uku aske gashin gaba kuma ya nuna cikin wani hadisi gashin hamata da gashin gaba ya kamata cikin kowane kwana arba'in a ce mutum ya yi aski abu na hudu maza Allah ce aske ko kuma wanke dukkan wata mahaɗa ta gaba inda yake zama wurin matattara ta datti mahaɗar gaba yanzu idan ka lura da mahaɗar ka sanan nan wurin gwiwar hannu daidai nan wurin yakan zama wurin datti haka gwiwar ka ta kafa daidai nan wurin yakan zama mai wurin datti matse matsin cinyoyi yakan zama wurin tara datti hamata yakan zanto wurin tara datti gindin wuyanka yakan zanto wurin tara datti hanci yakan zanto wurin tara da shi manzo Allah ce dole ne musulmi ya rinka bibitar waɗannan wurare yana gyara gindin kunne duri ne da tara da shi ko wanka mutum ya je idan kazami ne idan ya wanka ya dawo za a gane dan taba kunnen sa gaji za ka ga kwakwalo da shi sai da kuma kai maka haka kai kazanta dan ka nuna masa kai mai tsafta ne sai ka dan samu hanki haka ko <laughs> titi a hannunka ka ce ka gani kai kazami ne ka nuna masa ma'ana dole sai mutum yana lura da waɗannan wurare mace sai tana kula da irin wannan in ba haka ba sai ki zama ku taka a wurin miji dai idan namiji ana buƙatar haka yana ga mace dole ana buƙatar ta zama mai kula da irin waɗannan awa amma wani sai zauna farce din nan wata bata kula cewa farce ya girma ta yanke ko farce na kafa ko na hannu zako zako kamar kyanwa ba abin da ya dame ta sannan kuma zai zama wurin matattarar da shi da shi za ta rinka yanke yanke a yanzu lokacin azumi din nan da shi za ta zo ta yanke yanken salat ya za a ci salat ɗinki a ji daɗi da wannan barci zako zako a hannunki duba ki gani da kanki fa wanda yake tun da kin ji na faɗa zaki rufe ba komai rufe dan rufin asiri ba komai amma dai ko shakka babu dai wannan ba abu ne mai kyau ba ya kasance kawai an bar farce haka zako zako ko na hannu ko na kafa da haka mace musulma za ta zanto mai tsafta mai tsaftar jiki mai tsaftar gida mai tsaftar komai da komai ya zanto a tsaftace kuma ku sani cewa tsafta din yana daga cikin rukunin aure sannan mace musulma za ta zanto mai kwalliya annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya taba ganin wata mace hannun ta farisal sai ya tambaye ta kina da miji tace eh ita kuma hannun ki farisal ko lalle babu ko kunshi babu sai ka ce hannun namiji a ce mace musulma na bukatan yin lalle kuma ya kasance ta iya zabar design mai kyau in ma bata iya ba ta zabo ta kai kaya ta zaben design mai kyau ko ta sa mijin ya taya ta zaben irin wanda yake so ya gani a jikinta a hannunta ko a kabarta babu laifi shi kuma ya karfafe ta akan haka ko da yake wani lokaci akan samu matsala wajen waɗansu mazajen ko da matarsa ta yi lalle baya yabawa ko da matarsa ta yi kitso baya yabawa waɗansu mazan suna da wannan matsalar ta yi kitso baya ganewa ko ta yi kitso ko ba ta yi ba ta je gyaran gashi ta dawo baya yabawa to wannan yana konawa mace rai da yawa daga cikin mata wannan yana kona mace rai kai da za ka karfe ta idan ta yi kitso ta dawo ka ce wai wai wai gaskiya kitson nan yayi kyau wace ce ta yi gaskiya wannan ni zan biya ya kamata duk wata ta zo kai duk sati biyu ni zan zo ya kamata kai wannan sai in kara mata kwarin gwiwa wace ce ta wannan lallan gaskiya ta iya wai ya kamata a nemo ta to irin wannan yana da kyau amma ta yi ta fito da hannun ta dan yi wasa da shi haka a gaban ka wai dan ka gani kamar yadda ake kallon wata jinjirin wata idan ya tsaya kai kuma ba ruwanka ba abin da ya dame ka hakikanin gaskiya ka kashe mata gwiwa wannan ba daidai bane ba abu na gaba mace musulma a karan kanta ana son su zanto mai tsakatsakiya wajen abincinta wajen ci da sha da tufafi ta zanto mai bi tsakatsakiya cikin tsarinta na gudanarwa a abinci ta zanto mai bi tsakatsakiya a abin sha haka a tufafi wannan ne zai ba ta lafiyar jiki wannan ne zai bata karfin jiki wannan ne zai sa ta zama mai nishadi wannan ne zai sa ba za ta yi nauyi da yawa ba wannan fa duk malaman musulunci suke faɗa a cikin rubuce rubutan su kar ku ɗauka cewa a cikin rubuce rubutan yan boko na karanto ko alama duk a cikin littattafai na addinin musulunci manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce yace ma mala adamiyun wi'an sharran min batnihi dan adam bai taba cika wani mazubi mafi sharri ba sama da cikinsa ba wata kwantena da dan adam ya taba cikawa mafi sharri a duniya sama da ciki fa in kana la muhalata fa'ilan in ya zanto dole sai mutum ya cika ciki din to ga yadda zai yi cika ciki din fa li ta'ami kashi daya ya sa abinci wa sulusun li kashi daya ya sanya ruwa wa thuluthun li nafsihi kashi daya ya bar wa numfashi wannan hadisi ne ingantacce wanda Imam Ahmad ya rawaito shi wato ya zanto cewa mutum yana tsara cikin sa a haka kar ya zanto mai hadama wajen cin abinci zai ba mutum lafiyar jiki zai ba shi kuzari zai ba shi nishadi zai ba shi damar motsi da zirga-zirga cikin sanyin rai kuma zai sa cutuka da dama ba za su shiga jikinsa ba sannan ya tabbata daga Umar dan Khattab yake faɗakar da mutane wata rana sai iyyakum wal fitana fi ta'ami wa sharab ku kiyayi cika ciki da abinci da abin sha fa innaha mufsidatu lil jasadi cika ciki a take da abinci da abin sha yana lalata jikin dan adam murisatul lisaqam yana gadar da wato cuta ga jikin dan adam muksilatun anis salati kuma yana gadarwa da mutum kasala wajen sallah da sauran ibadoji wa alaikum bil qasdi fihi ma ku zanto kuna bin tsakatsakiya wajen abinci ko abin sha fa innahu aslahu lil jasad ya fi sa jiki ya samu lafiya wa abadu an sarraf kuma ya fi nisantar da almubazzaranci karshe ma dai ubangiji ta ala cewa wa kulu washrabu wa la tusrifu ku ci ku sha kar ku zanto masu israfi abinda ake nufi da israfi wato almubazzaranci da haka mace musulma ana son ta zama haka mace musulma ana son ta zanto mai kula da ilimi ilimi na addinin musulunci da ilimi na rayuwa wajibi ne wata musulma ta kula da ilimi domin ilimi shine dan adam dan adam bangare biyu ne gangan jiki wanda yake ginuwa da abinci da abin sha da iskan da dan adam ke shaka da kuma wurin zama ƙayatacce mai kyau daga nan gurin sai kuma ruhi rai wanda kuma yake ginuwa a sakamakon ilimi tatacce da mutum zai samu ilimi na addini da ilimi na zamani shi yasa wani mai hikima ke cewa lisanul fata nisfun wa nisfun fu'aduhu wa lam yabqa illa suratul lahmi wad dam wato zuciyar dan adam ita ce rabi rabin kuma shine sauran jikin dan adam abin da ya shafi harshe da sauran amma dai zuciyar dan adam ita ce rabin jikin dan adam gaba daya zuciyar dan adam ba abin da yake rayar da ita sai ilimi ilimin addinin musulunci da ilimi na zamani dole ne ya kasance mace tana bada kulawa game da waɗannan bangare tun a gida ya so iyayenta sun tsora mata karatu na addini da ilimi na zamani da aka kawo ta gidan aure miji kuma ya ci gaba daga inda iyaye suka tsaya in ta samu sukunin yin karatu a gida fa biya wa ni'mat ta samu sukunin yin karatu ba sai miji ya sa ta karatu na karatu wanda za ta yi koda tana babba ba a girma da yin karatu kuma shi karatu kullum in ka ce yanzu na yi girma da yinsa to ka bari aka yi wata daya sai ka yi da na sanin ina ma na fara tun watan da ya wuce aka yi shekara daya sai ka ci ziya ina ma na fara tun shekara da ta wuce idan an ta sa'a ta yi karatu wani mataki na karatu har ma ta samu wata takardar shaida ta karatu diploma ko degree na ɗaya ko na biyu duk wannan baya nuna an wuce karatu dole a gida tana da tsari na karatu tana da wani rukuni a cikin ɗakinta wanda ta ware na littattafai wanda take nazarin su lokaci bayan lokaci kaset kaset da take sauraron su don haɓaka iliminta video ko audio kaset waɗanda suke yawan sauraron su don ci gaban kwakwalwarta tana da tsari na sauraron waɗansu shirye-shirye masu amfani a gidan rediyo ko talabijin waɗanda suke da alaka da addini ko noma ko kiwo ko kiwon lafiya ko wayewa ko zama na duniya ko rayuwa ko tarbiyyar yara gidajen talabijin da rediyo ɗin na nan gida Najeriya ko na waje gwargwadon matakin ilimin da suke da shi da yarukan da suke ji waɗanda za su iya karuwa dole ɗan adam yawa kansa wannan tsarin mace musulma haka ake son ta zama lokutan ta gaba ɗaya a tsare suke ba ta bari lokuta su tafi a banza ba tare da ta karu ba wato su yi ta wucewa a shirme ko cikin abin da ke baya da amfani ko kuma amfaninsa ya zama dan kankane matuka kwarai da gaske dole ana son mace musulma ta zama da wannan sannan mace musulma ita ce wadda take kwarewa wajen zabar kawaye na gari tun lokacin da take budurwa haka da bayan ta riga ta zama mace babba matar aure tana budurwa kawayenta na gari ne haka bayan ta zama matar aure ma kawayenta na gari ne aboki a wurin ɗa namiji da kawa a wurin ƴa mace suna da tasiri wajen wani irin salon rayuwa mutum yake ɗauka shi yasa wani mai hikima ke cewa anal mar'i la tas'al fasal an qarinihi wa kullu qarinin bil muqarin bil muqarin yaqtadi idan ka tashi sanin mutum baka san shi ba nema abokinsa in ka san abokin shi to ka san shi ma'ana in ka ga banza ne abokin to shi ma wancan din ya zama ya zama banza in ka ga natsatsi ne to ko shakka babu wancan zai zama natsatsi da haka ya kamata abokinka ya zama nagari abokinka ya zama mai himma da kwazo ya kamata kawarki ta zama ta gari kawarki ta zama mai himma da kwazo so ake abokinka ya kara maka imani da takawa da tsoron Allah ka koyi abin kirki ta tare da shi in ka manta alheri ya tunatar da kai in za ka yi sharri ya hana ka so ake kawarki ki koyi alkhairi ta tare da ita kuna ne wajen ayyukan alkhairi ke da ita in kin manta alkhairi ta tunatar da ke in za ki yi sharri ta yi miki wa'azi ta sanatar da ke ta nuna miki ba kyau ba kawa ba ce ba wadda za ta rinka zuga ki kullum yadda zaki rigima ke da mijinki ba kawa ce ta gari wadda kullum za ta rinka hada ke fada da sauran ki haka ba kawa ce ta gari wadda za ta rinka hada ki rigima da yan uwanki yayyanki ko ki ko makwabtanki ta rinka nuna ba sa son ki makiyanki ne suna yi miki sharri ba kawar ba ce ta gari wadda kullum za ta rinka kokarin shiga ki da iyayenki wannan ba kawa ce ta gari mace musulma ta kan kware wajen zaben suwa ya kamata su zama kawayenta sannan mace musulma kullum ta kan yi kokarin jika harshenta da zikirin ubangiji karatun alkur'ani mai girma a kowane yini ta kan yi kokari ta ga ta warewa kanta wani kaso na alkur'ani mai girma da take karantawa hadisan manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam zikiri salatin annabi da dadan zance umarni da kyakkyawa hane daga mummuna duk wannan wani abu ne da ake son ta rinka yin sa a karan kanta wannan a ɗabi'ar take nan a karan kanta haka ake son ta zama sannan mace musulma ba a son ta zama haka kawai a zaune ba ta motsi ya kamata tana motsi da kanta wajen amfanar da 'yan uwanta babu laifi ziyartar 'yan uwanta idan alkhairi ya faru ta taya murnar alkhairin da ya faru idan sharri ya faru ta jajinta musu daga nan sai abu na uku alakar ta tsakaninta da mahaifanta alakar mace musulma tsakaninta da mahaifanta alaka ce ta da'a da biyayya alaka ce ta rinka jin cewa shugabanni ne a kanta domin haƙƙin mahaifa haƙƙi ne mai girma ubangiji ta ala ya yi bayanin girman haƙƙin mahaifa a cikin alkur'ani a wurare da dama kamar faɗin Allah ta'ala wa kaza rabbuka alla ta'budu illa iya wa bil walidayni ihsana ubangiji ta'ala ya riga ya hukuntar ya zartar kada ku bauta wa kowa sai shi iyaye guda biyu kuma ku kyautata musu kamar kuma inda Allah ya ce wa abdullahi wala tushriku bihi shay'a wa bil walidayni ihsana wato ku bauta ma Allah shi kada kar ku hada shi da wani iyaye kuma ku kyautata musu hadisi ya tabbata cikin bukhari da muslim daga abdullahi dan mas'ud Allah ya kare da a gare shi an tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ayyul amali ahabbu ila Allah cikin ayyuka wanne ne ubangiji ala ya fi kauna sai manzon Allah ya ce as-salatu ala waqtiha sallah a farkon lokacinta sai aka ce sannan wanne sai manzon Allah ya ce birrul walidaini da'a da biyayya ga mahaifa sai kuma aka ce sannan wanne sai manzon Allah ya ce al-jihadu fi sabilillah yin jihadi dan yada kalmar Allah a bankasa dan haka wato kenan haƙƙin mahaifa abu ne wanda wanda yake mai girma mahaifa din nan koda ba musulmai bane ba dole mutum zai musu da'a zai musu biyayya sai dai idan sun yi umarni da mutum ya saba Allah to ba zai masa biyayya akan saba wa ubangiji ba tunda Allah ya ce wa in jahadaka ala an tushrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tusyuhuma idan sun yi kokarin janka dora ka akan ka saba wa ubangiji ka hada shi da abinda baka da sani akai to kar kai musu biyayya akan wannan wa sahibuhuma fi dunya ma'rufa wato kai musu da'a da biyayya kai abokantaka da su a cikin rayuwar duniya a cikin ayyuka na rayuwar duniya amma idan sun ja ka kan wani abu na addini da ya saba ma ubangiji ba za ka bi su ba wata bi sabila man anaba man anaba ilai thumma ilayya marji'ukum fa unabbi'ukum bima kuntum ta'malun sannan iyaye guda biyu idan sun hadu da juna haƙƙin uwa ya tsara haƙƙin uba girma wani sahabi ya tambaye manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a cikin dukkan mutanen duniya waye fa kowa girman haƙƙi a kaina sai manzon Allah ya ce mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka yace sannan wa yace mahaifiyarka yace sannan wa yace sannan mahaifinka a karo na uku ne sannan ya kawo mahaifiya a mahaifi sai wannan ya nuna girman haƙƙin wato ainihin mahaifi a mahaifiya akan mahaifi dan haka kada ki zanto mai sabawa mahaifai kar ki zanto mai raina su kar ki zanto mai wulakanta su abu na hudu mace musulma tsakaninta da mijinta na farko ya kamata mu sani cewa aure shari'a ce daga Allah sannan kuma sunna ce daga manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam yana daga cikin abinda mace musulma wadda take musulma din ta gari take yin fifiko akan sauran da shi kyakkyawan zaɓi wajen aure takan zaɓa ta darje wajen mijin da za ta aura takan gina ta ba akan dukiya ba ba akan wadata ko wata kawa ta duniya ba akan addinin dabi'u na gari tunda manzo Allah ce za a taku man tardona dinahu wa khuluquhu fa ankihu idan mutum ya zo neman aure ya zanto kun yadda da addinin sa da dabi'unsa na gari to ku aura masa illa tafa'aluhu takum fitnatun fil ardi wa fasadun arid domin idan ba ku aura masa ba to za a samu fitina babba a ban kasa da fasadi mai girma da haka ya kamata a nan wurin ta zanto mai zaɓi na addini ga mutum mai zaɓi na ɗabi'u da halaye na gari sannan kuma an santa da da'a da biyayya ga mijinta cikin duk umarnin da ya mata wanda bai saba wa Allah ba domin ta hanyar haka ne mijinta zai yarda da ita za ta ba shi shawara na gari kifi baya sa ta bayar da gurguwar shawara wajen kula da ɗan da ba ita ce ta haifa ba sannan mace musulma ta gari takan zanto mai nuna ƙauna ga mijinta fata ya ta sirrinsa ga sauran mutane ba ta kai kukansa wajen iyayenta domin idan tana yawan kai kuka wajen iyayenta wajen iyayenta za ta zo ta shirya ita da shi iyayen kuma suna ci gaba da jin haushinsa akan kukan da ta kai sannan mace musulma ta kan tsaya tare da miji cikin abin da yake tare da shi na farin ciki kamar yadda take tsayawa tare da shi cikin abin da yake tare da shi na bakin ciki ba ta ja da baya idan yana cikin matsala za ta tsaya ta taimaka masa har ya fita daga cikin matsala za ta kada kafa gwiwarsa a cikin rayuwa kuma za ta taimaka miki da shawarwari na gari abu na biyar wanda ina tafiya a gurguje na ga lokaci ya taho mana kuma na ga tambayoyi da yawa mace musulma game da 'ya'yanta ana son ta zama mai jin cewa 'ya'ya amana ce ta Allah a hannunta da ubangiji ta ala ya tsaura a hannunta kuma zai masa tambaya a kai ranar tashin kiyama dole ne ta tarbiyyance su don Allah ya ce ya yi ayyuhal da amanu fusa kuma a ahlikum nar ya waɗanda suka yi imani ku tsare kanku ku tsare iyalinku daga wuta takan yi kokarin kula da 'ya'yanta takan nuna musu rahama da jin kai da tausayi takan nuna musu soyayya ba ta bambanta tsakaninsu da maza da mata duk ɗaya ne a wajenta takan yi musu addu'a ta gari a lokuta da take sa ran ansa addu'a takan tsara musu lokutan lokutan tafiya makaranta a kan kari da lokutan tafiya islamiyya a kan kari da lokutan hutunsu da lokacin wasansu da lokacin yin barcinsu da kuma lokacin yin bita na karatunsu takan karkasa awanninsu yaushe ya kamata su kwanta barci yaushe ya kamata su farka takan lura da lokuta na ibadar a gaban idan ta suke cin abinci a wani tsari ya kamata su zauna zaman cin abincin ta tabbatar sun wanke hannu kafin su ci sun yi bismillah kafin su fara sun ɗauke kwanukan sun mayar inda ake ajiyewa sun yi hamdala bayan sun kammala sun wanke hannu bayan sun kammala takan koya musu kowane irin tsari takan koya musu tsaftace jikinsu tsaftar tufafinsu tsaftace ɗakinsu da suke kwana kula da shimfiɗin su duk mace musulma ana son ta zama haka takan taya su zaben abokanai na gari idan maza ne ko zaben ƙawaye na gari idan mata ne ba yadda za a yi ta kyale kawar yarta tana yin kawance da yaran da bata san ko su waye ba ko ɗanta na yin abokanai da 'ya'yan da bata san gidajensu su ita take zaben abokanan dan ta san gidajensu gida ne na gari da ake lura da tarbiyya irin yadda ita take lura da tarbiyyar 'ya'yanta ba za ta yadda ba ita tana kokarin gina tarbiyya ta kyale ƴaƴanta ta takuduwa da yaran da za su rusa tarbiyyar da take ginawa ita da mijinta mace musulma ana son ta zama haka sannan mace musulma tana kokarin tsorawa ƴaƴanta darasi na tarbiyya gaskiya rubon amana jarinta tausayi san juna tsakankanin junansu girmama duk wanda ya girme su ko da ba gidansu ɗaya ba ballantana yayyansu ballantana iyayensu ballantana abokanan mahaifinsu ballantana kawayen mahaifiyarsu takan koya musu kunya takan koya musu dukkan wani hali na gari takan koya musu ziyarar dangi a lokutan ziyara kamar ranakun juma'a lokutan karamar sallah da babbar sallah takan koya musu lokacin farin ciki su je su kai murna takan koya musu lokacin jaje su je su jajinta idan wani abin jaje ya faru tun suna kanana ba su san ma me yasa ake taya farin cikin ko ake taya jaje din ba dan su tashi sun saba da irin wannan mace musulma takan haddace waɗannan al'amura ta bi diddigin su takan ɗauka cewa ƴaƴanta su ne mafi mahimmancin abu a wajenta bayan mijinta don haka ba ta sakaci da su ba ta danka tarbiyyar su kadai a hannun makaranta ko ta danka tarbiyyar su a hannun talabijin ko ta danka tarbiyyar su a hannun satellite ko ta danka tarbiyyar su a hannun yan wasan kwaikwayo ba ta yadda da wannan ba ba ta yarda da kallon fina-finai a gidanta sai waɗanda sanin su cewa ba su da hatsari dangane da tarbiyyar yara wannan shine halin mace musulma ta gari dangane da kula da 'ya'yanta ya uwa musulmi abubuwan da na so in faɗa suna da yawa to amma kuma lokaci ya tafi da yawa gashi kuma ana cikin watan ramadan waɗansu ku da yawa a ranar suke sannan kuma ga tambayoyi idan na ce zan ci gaba kila tun kuna fahimta kuna riƙewa har za ku zo ba riƙewa abin da ya kamata shine in dakata a nan gurin abin da na faɗa ya zama daidai ubangiji ta'ala ya sa tare a cikin lada mu duka abinda kuma na yi kuskure ko tuntuban harshe ubangiji ta'ala ya yafe mun kuma ubangiji ya nuna mana kurakuran mu da mu gyara wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh alhamdulillah amma malam ta kai gaske kuma wasu na son dogo da mutum da ɗauka akan kan da saurayinta akwai muhimmanci mace musulma game da kawayenta na faɗa a baya cewa yana daga cikin abinda ake gane mace musulma ta gari da shi a ga ta kware wajen zaben kawaye a can na ce ta zaɓi miji na gari to kuma dole ne ta zaɓi kawaye zaben kawaye ko yakan gini ne duk lokacin da zaka zauna da mutum akan abin da zaka karu da shi ta fuskar addini da kuma rayuwa ta gari ba kawai rayuwa ta kyalekyale sun duniya ba manzo Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ya faɗa cikin hadisi ingantacce inda yake cewa masalu su ka hamil mis wa nafiq al-kir yace misalin abokin zama na gari da abokin zama wanda ba na gari ba kamar mai ɗauke da turare ne da mai rura ziga zugi a makera shi wanda yake ɗauke da turare ko dai ka saya a wajen shi ko ya baka kyauta ko in kana tare da shi ka ji ƙanshi ba ka yin hasara amma wanda yake rura ziga zugi a makera kuwa ko dai ya buce ka da ƙura ya kona ka da tartsatsi ko kuma ka rinka jin warin makera ta tare da shi to haka manzon Allah ya bada misali tsakanin aboki na gari da wanda ba na gari ba aboki na gari shine mai dauke da turare ka sai turare kaga aboki na gari idan ka ce baka shawara ta gari ba yanda za a yi hayince ka zai baka shawara ta gari zai faɗa ma gaskiya ko baka so kawa ta gari za ta faɗa maka gaskiya ko baka so to shine ka sai turare kenan dan ta ne ma sannan aka baka ko ya baka kyauta aboki na gari zai maka nasiha ko da baka nema ba kawa ta gari zaka baki nasiha ko da baki nema ba to kin ga anan gurin kamar mai turare wanda ya baka ba tare da ka saya ba ko kuma ka ji kancin ko da bai baka ba aboki na gari halinsa na gari da kake gani yau da gobe sai ka koya ko da bai taɓa maka nasiha ba irin yadda kawa ta gari in kina tare da ita hali na gari da kike gani sai ki koya ko da ba ki taɓa koya miki ba to haka manzo Allah ya bada misali to amma idan mutum yana tare da aboki wanda yake ba na gari ba kina tare da kawa wadda ba ta gari ba to abin da ke faruwa shine kamar mai zuga zugi a makera mai zuga zugi a makera ko da ya kona ka da wuta ko kuma ka rinka jin warin makera ka tarin to kawa ta gari za ta dora shi akan ɗabi'ar banza hali na banza ko kuma ke da kanki ki koya ko da ba ta taɓa cewa zoki ba da haka a nan gurin aboki na da tasiri ta tare da mutum shi yasa manzo Allah ya faɗa cikin wani hadisin innamal mar'u ala dini khalilihi falyanzur ahadukum man yukhalil mutum yakan rayu ne akan addinin abokinsa kowa ya duba ya ga wa ya kamata ya zama abokinsa ita kuma abota ana ana ana gina ta ne akan akan san Allah akan san manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam dan Allah madaukakin sarki ya ce al-akhillau yawma idhin ba'dhum li ba'dhin aduwwun illa mutaqin idan baki zaɓi ƙawa ta garba kika zaɓi ƙawa wata take ba ta garba kullum sai ki zaga zaman ku shine yi da mutane da gulma da annabi annabimanci da ƙarya da zage-zage da shiga haƙƙin mutane da kun zauna a wuri ko biyu in ta uku ta taho kafin ta zo kun ƙare mata kallo wata atamfa ta sa wani takalmi ne a kafanta wani yari ne a kunnanta wani zobe ne a hannunta wani aurolo ne a hannunta a hanya kafin ta zo kuna yi da ita da zaran ta zo kuma shikenan a gaisa a yi shiru in wata ta taho kuma sai a haɗu da ita kuma a yi da waccan da ta taho ta hudu kun ga wannan ba kawayen arziki ba kenan to waɗannan suna da tasiri kuma waɗansu ƙawaye ɗin waɗanda ba na gari ba sukan zuga wata kawa har ta kashe aurenta tsakaninta da mijinta kuma da waɗansu ba sa ganewa shine bayan sun ziga cikin kashe aure tsakaninki da mijinki sai su je su nemi mijin haka tana faruwa wata za ta ziga ki dan ta nemi mijin daga baya wata za ta ziga ki dan ita tana waje ubangiji ta ala bai sa ta samu miji ba ki fito ku zama ɗaya ke da ita don haka tana faruwa to a nan wurin dole sai kin zaɓi ƙawata gari wadda za ta rinka faɗa miki gaskiya wanda ba za ta rinka hada kin fada ki da mijinki ko ƴan uwanki ko kuma sauran ki ba kuma kuma galibi mata musamman masu kananan shekaru sukan dauka kawarsu ta fi son su ma sama da uwarsu da haka shawarar kawa a wajen su suna da muhimmanci sama da shawarar uwa wannan kuma kuskure ne babu yanda za a yi uwa da ta haife ki wata ta zo ta san ki sama da ita a duniya wannan ba gaskiya bane ba da haka sai a yi hasara dama ka ce mun biyu alhamdulillah malam Allah ya baka lada Allah sa kuma abin da ta fatakar da mu amfani mu ya zama mu ta shiga amfani sun dukkan amma da tambaya ta farko shine imam ne ya rafsarwa a sallar la'asar ya sallama a raka'a biyu ya kawo raka'a ta uku bayan ma mutum ce subhanallah a raka'a ta uku ya yi su da ta yi sallama to ya za a gyara wannan sallah wani wani imam ne wanda ke kuma ya yi a ta biyu ya yi sallama sai aka yi subhanallah sai ya tashi sai kuma a a ta uku kuma sai ya sujada daya sai kuma ya yi sallama to duka dai wannan dai in dai da zai iya fahimta rikicewa dai dai ba a san dai menene ya faru ba shi da kadai zai iya bayanin me yasa ya samu kansa cikin wannan hali amma a nan take tunda yana zaunan bai riga ya tashi ya tafi raka'a ta farko ba da abin da ya kamata yi shine sai ya ƙara a wato sujada ta biyu sai ya tashi sai ya kawo raka'a ta hudu sai ya zauna ya tahiya sai ya sallama sai ya sujudun ba'di nan ya wadatar duk wannan ƙare-ƙaren da ya sujudan baɗi guda ɗaya ta wadatar a kai to amma yanzu ai ba mu san yadda yi ba tunda yanzu ana ba da labarin abin da ya wuce yanzu su ba mu san me suka yi ba tunda da dole ba za a ce yanzu sun baro wannan labarin a haka suna jira sai sun ji wannan fatawar ba idan ba su yi komai ba haka a kwaɓe yadda aka kwaɓa wancan abin yanzu ana jiran a ji wannan fatawar sannan a san yadda aka yi to kaga kenan wancan sallar gaba ɗaya ba ta yi bane gaba ɗaya ta ba ta yi sai an rama ta ke wato shi kenan a wani ya bani labari cewa abin ya faru kuma an sake sallar ne gaba daya alhamdulillah na'am amma da mutum wai na cewa shi dalibi ne kuma yana son shiga itikafi na kwana goma amma yana da jarrabawa a cikin kwana shida shin zai iya fitowa ya da jarrabawa ta kuma ya koma ci gaba da itikafi a'a ai da zaran ka fito itikafi ya rushe da an shiga itikafi ba a fita sai dai in zaka kasa shi ne kai na kwana uku daban ka fito ka gama sannan kuma ka in ka gama jaraba sai ka tashi shiga kuma ka yi sauran kwanakin da suka yi saura wannan ya halatta tun da ba lallai bane sai kai kwana goma a jere gaba daya Allah ya wata mana mai tambaya na cewa shin ya halatta wanda ba musulma ba da yi wa musulma kito a'a bai halatta ba wadda ba musulma ba ta ga tsiraicin musulma bisa ga zance wanda yake mafi inganci cikin zantukan malamai don gashin mace tsiraicin ta ne ba a san wadda ba musulma ba ta ga tsiraitin ya musulma sai in ya zama larura kamar rashin lafiya abin da ya sa dan gashi tsiraiti ne kuma yana ɗaya daga cikin kwalliyar ya mace idan ta ga gashin ne ya burge ta tana iya ba da labari kuma wajen bada labari ta iya ba labari ga wanda ba musulmi ba ko ga namiji wanda yake fasiki ka matar wani tana da gashi shi kuma wannan na iya tsarsuwa a zuciyarsa ya zai ya matar wani ya zai ya ga gashin matar wani daga nan kofar fasadi na iya faruwa wannan shine dalili ko mace musulma fasika ce ba a san a ba ta kai ta gani dan ka je ta ba da labari a wani waje ballanta na mace kuma wanda ba musulma ba wannan dai yana cikin ababai waɗanda suke muna sakaci da su dan ba mu san su ba a addinin su na'am ana ga mata mala a tsari da wasu shi ga wannan tambaya shi ya kuma mata musulmi masu zuwa salon wajen gyaran gashi wata akasari da su ba musulmi ba ne ke da su sai su lura ko su musulman su bude wurin gyaran gashin mana da kansu tun da dai sana'o'i ne wanda kuma ana samun kuɗi da su wato mukan zama wai gidadawa komai sai waɗanda ba musulmi ba za su yi mana wannan gidadanci ne ya kamata mu karfafin matan su kansu su bude wajen waɗannan sana'o'in ko da ke matsalar da ake samu shine waɗansu malamai kuma a waje ɗaya da suke bada ma fata wanda wanda zai salon ɗin ma sai tashi ga jahannama amma ta wanka a jahannama kaga wannan ita ma wata matsala ce ta daban da aka samu waɗansu malamai da suka zafafa wajen zuwa salon ɗin ma kamar an je duk wanda ta je kamar tashi ga jahannama gaba ɗaya wanda wannan kuskure ne cikin ado da mata suke yi da kwalliya da suke yi ko shakka babu akwai ababen da suke na haramun amma akwai ababe da suke kuma na halal to sai a tantance wanne ne na halal a ba su dama su yi wanne ne na haram sai a hana su yanzu misali karin gashi haramun ne gyara gyarar ido a aske ta haramun ne wannan la'anta ta zo cikin hadisi gyara wushiriya wannan haramun ne da nassin hadisi la'anta ta zo akan wannan to kaga wannan duk sai a nan amma yanzu kunshi abu ne mai kyau mata har na annabi sun yi kunshi sun yi lalle sannan mace ta gyara gashin kanta wannan ba haramun bane ba amma mace ta yi bilishin dan ta karawa kanta fari wannan haramun ne ya shiga cikin ta gairar kalkilla a dama dan mace ta yi shampoo ta gyara gashin kanta wannan bai zama ta gairar kalkilla ba tunda gashin baya da wama a haka yanzu za ta je ta gyara gashin kan yayi kamar na turawa amma da an jika shi kwana biyu kuma zai koma yadda yake da angulu ta koma gidanta na tsamiya ashe ta zama ta gairar kalkilla ba saboda haka wannan ba za a ce ya zama ta gairu kalkilla ba ta gairu kalkilla abin da zai tsaya a yadda saboda haka wannan shi dai kamata mu hatara don haka ya kamata a ce su kansu mata mata musulmai su buɗe wurare na kula da gyaran gashi din ko tsaftar mata ko kwalliyar mata wanda za su rinka yawa yan uwansu kuma ya dace da tsafta a wurare haka da aka ci gaba da yawa kamar za su gani kamar a Kaduna kamar a Kano akwai inda za ka ga mata musulmai din sun bubbuɗe suna yi kuma ma ba sa yarda namiji ya shiga wajen mutum zai kai matarsa amma ba ya da yancin ya shiga wajen sai dai ta shiga a yi mata ya fito ta fito ta same shi a motar sai dauke ta fito to ya kamata ji irin waɗannan a buɗewa buɗewa har akwai sayar uwa da ta buɗewa da take gina wani wuri kato ne ma a Kano ta kai ni na gani dan ta nemi shawara a musulunci mai dace da me bai dace ba wurare sosai na kwalliya ga mata wurin ya ba da ƙaye sosai da sosai a turai ta ɗauko hoton abin amma ta zo muka zauna muka yi tebulin ɗin shi ga inda ya dace da musulunci muka ce nan ya dace nan bai dace ba kuma ta rushe sosai wuri na kwalliya inda dai matar ka je ta fito shikenan kawai ba magana wuraren kayatarwa sosai da kunshi ne da menene komai da komai da sauransu to kaga wannan yana da kyau haka yana da kyau haka dan kwalliya din yana da kyau sai eh, ko mutum yana da kyau ba sai ya kara da wanka ba ana ya masa malam an yanzu da zuwa salon da kuma kunshi irin na zina da ake mata a kafa ko hannu wasu wuraren akan samu maza ne suka yi wannan doya ya ku kaga wannan barnati wannan haramun ne haramun ne haramun ne haramun ne ba kunshin ne haramun ba shi namijin da yake yi shine haramun wannan kuma duk fitila ce da bature ya kawo yanzu wurare na gidajen kwalliya da ake yi a turai sai ka samu in namiji za a yi masa kwalliya mace za ta yi masa in mace za a yi wa kuma namiji zai mata kaga wata barna wai shi namiji ba wanda zai gane ya yi kyau sai mace ce za ta gane ya yi kyau ita ko mace ba wanda za ta gane ya ta yi kyau sai namiji saboda haka sai namiji ya je wurin yara wa zai aske masa gashin hamata ya ya yanke masa farce ya aske masa kaza ya yi masa kaza ya yi masa kaza wai mace za ta yi masa wa zai masa tausa duk mace za ta yi masa kaji wani cikin sannan wai kuma ita mace wa zai mata wannan wai namiji zai mata kaga da wannan ce shaytan da Allah ce za ta tabi khutuwatu shaytan wannan ko ko bai halatta ba wannan ya kamata mata ne za su yi wa mata koyi Allah ya wata mana mai tambaya na tambaya ne game da jinin haila a watan Ramadan. Shin an ce sadaka ake yi ko kuma azumi ake ramawa? A azumin ake rama babu wata sadaka da jinin haila da jinin biki dukkanin su mace za ta rama adadin kwanakin ne da bata yi azumi ba. Allah ya wata malam mai tambaya na da bana cewa shi ya yi matsayin gaisawa da musafaha da ake yi a bayan sallah a musulunci ya zuwa a sunna ne ko kuma akwai harshe a kai. bai zo a sunna ba ko da cewa Usman dan Fodiyo ya ce bid'a ce gaisawa bayan sallah farilla da yin sallama in ce assalamu alaikum mu gaisa assalamu alaikum mu gaisa wannan bid'a ne ba ya da asali cikin sunna har yanzu mai tambayar na ci gaba da cewa to ya bayanin daga hannu biyu bayan sallama da ake yi a bayan sallah a bid'a ne daga hannu a bayan sallah daga hannu a yi addu'a bayan sallar farilla ya saba sunnar maza Allah bayan sallar nafila shine dace da sunna a bayan sallar farilla manzon Allah yana yin abin da ake kira du'a wa ibada du'a wa ibada addu'o'i na ibada shine azkar astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah allahumma anta salam wa minka salam tabaraka ya zal jalal wal ikram ya karanta qul huwallahu kafa uku qul a'udhu rabbil falaq kafa uku qul a'udhu rabbin nas ayatul kursi subhanallah subhanallah 33 walhamdulillah walhamdulillah 33 wallahu akbar wallahu akbar 34 ko kuma ita ma 33 cikon na ɗari la ilaha illallah wahdahu la sharika la lahul mulku wa lahul hamdu wa la kulli shay'in qadir da sauran ababan da suka tabbata a cikin sunna manzo Allah su kadai yake yi in ya gama shi kenan amma idan an gama sallar nafila ko ba a yin waɗannan sai annabi ya daga hannu sai ya addu'a wannan shine bambanci tsakanin farilla da nafila Ya Allah ya wata malam mai mai wannan da na so a ja kunnan yara mata da waɗanda suke shirin matsatsan kaya musamman ma a wannan lokaci haramun ne ya mace ta sanya kaya wanda zai matsa ta ya rinka bayyana raicinta manzo Allah ya nuna duk wanda ta yi haka la'ananniya ce har kuma yace il anuhunna fa innahunna mal'una ko la'ance su in kun gansu domin su din la'anannu ne manzo Allah ya faɗi haka dan kausa harshe gare su da haka duk wanda take fatan tsira a gaban Allah ranar tashin kiyama bai kamata ta yi haka ba haka kuma bai kamata ta kyale yarta ko kanwata ta yi haka ba anan nan ina ganin laifi ne na iyaye domin duk uba mai kula da tarbiyya bai kamata ya kyale ƙasa ta a kan haka ba idan kana da ya aika ne zaka san irin dinkin da ya kamata ta yi idan kana zaka sayo a tamfar kai zaka sayo yadin kai zaka sayo shaddar kai zaka sayo lace din sai yi kaya waɗanda suke na mutunci babu laifi yi kayan ado dan rukuni ne na ya mace dole sai da ado amma lokacin da zata fita sai ta sanya hijabi in ta je gidan da zata je unguwa ta linke hijabi ta ajiye ta yi adanta a ciki amma ta fito kan titi kamar za zata je zaben sarauniyar kyau tana nuna ado wannan haramun ne kuma tana cikin la'antar ubangiji duk wanda ta yi wannan ta tabbatar tana cikin la'antar ubangiji tun daga lokacin da ta fita har ta koma gidansu da haka ya kamata a yi hasara an yi malam tambaya makamanciyar wannan mai shi na so a yi wa yan uwa mata gargaɗi game da suke wulakanta hijabi sukan sa hijabi mun an yi gobe a ɗauko shi a jefa shi a kafaɗa hannayen a waje sannan har yanzu tana so a yi magana a kan irin mata da suke yin kaɗuwa da ake tsara gaban ta kowa yana nuna gorinsa wannan mutane mutane da yawa suke yin tarayya akan shi irin wannan skirt din na farko dai iyaye na biyu ita yarinya da ta sanya to wanda ya fi kowa barna a ciki wallazi ta wallahi kibrahu kelan da ya dinka wallazi ta wallahi hu ke shi ya fi kowa laifi idan an tashi gobe kiyama dan ke bude kofar shaitan dan yanzu da wanda ya sai da giya da wanda ya dakon giya da wanda ya sha giya da wanda ya dafa giya waye wanda ba la'anan ne wa ciki akwai a to wata ta yi tsiraici wani kuma shi ne ya dinka tufafin aja ya tsiraici shi ya kawo yayin ma waye fi shi barna dan Allah ina ne wallafi ta wallahi kibra dan haka idan an zo an ci za irin wannan dinkin karka yadda dan haka sai lallon mata ina jin idan ba su yi hankali ba a cikin wannan zamanin da muke ciki suna daga cikin waɗanda za su yi hawa hala gobe a kiyama in ba su duba ba kuma abin da ya fi ai eh, kwarai da gaske yana daga cikin ai aikin barnan don saboda kayan da ake wanda za su bi jiki kai ka san babu yanda za a yi a auna wannan din in ba ya daura tef din akan jikinta ba ya daura tef din ya bi ta kirjinta ya bi ta kwankwasanta ya bi ta jikinta cinyarta ko ina haka zai rika auna tef din a jikinta wani zai minti goma yana auna ta in yana da alwala kafin ya gama auna ta alwalarsa ta kare na tabbatar kafin ya gama auna ta alwalarsa ta kare to wannan wani irin awo ne kenan wannan saba ubangiji bai halatta ba bai halatta ba ana yi gawar zamana ne akan hukuncin yariyar da ɗaukar yariyar da ta musulun da iyayen ta suke musguna mata yaya zan yi a ɗauki wannan yarinya da zauna a gabana in kin samu damar ɗaukar ta ki ɗauke ta mana ki ajiye ta a gidanki ko iyayen ba su sani ba dan ki fita addinin ta ki kula da ita in kin yi haka kina da lada mai yawa ki ba ta ilimi ki ba ta tarbiyya irin waɗanda suke ɗaukan irin wannan babban abin da ya kamata su lura da shi bayan sun ɗauke su ba su ilimi kar su ɗauke su kuma kawai su ribace su wajen yi musu aiki kadai a gida a lalle su ba su ilimi babu laifi su taya ko ayyukan gida amma kuma ku ba su ilimi da eh, idan ba ku ba su ilimi ba kun ci amanar su ya kamata mu gane wannan amma ya halatta mace ta wa mijinta baya idan ya kira ta shimfiɗa idan mijin yana wari kamar rusu ko kuma bai yi ba kuma abin da ya hadda ba'a wadda ke kina wallahi gaskiyar su akwai akwai mazajen da suke haka kaga wannan ba ba ne ba wato kwatar haƙƙi kenan wannan wani ɗan karamin demonstration ne don kwatar haƙƙi babu laifi ta ce ba wai naki bane dan baka yi wanka bane to amma abinda wani mai hikima yake cewa idan za ka iya cin nasara ta hanyar ruwan sanyi to karka ce sai ka ci nasara ta hanyar rigima yanzu wannan rigima ce kika nema akwai kuma hanyar da zaki bi ki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi ya zaki ci nasara ta hanyar ruwan sanyi idan lokacin sanyi ne a wannan lokacin ki dumama ruwan ki tun kafin yanzu yana zuwa kika tare ki bawan Allah wallahi ka gaji dama na sanar da maka ruwa za ka yi wanka kika kama shi kika cire masa riga kika ajiye masa ya kuka tafi ko in zo in tuɗa ka wallahi ka gaje baban Sadiqa abin <laughs> to kaga dai baban Sadiqa da ina jin dole ya je ya wanka kin ga anan gurin ba tare da kin daga takobi ba baban Sadiqa dole ya wanka kar kuma in je in biji kwano ko akwai wani baban Sadiqa nan ya je ina jin wannan zaki ci nasara ta wannan hanyar wallahi mata kuna da makamai da dama amma wani lokaci sai dan ne yake hana ku yin amfani da su ba wanda yake da ragwanci irin mace ba ko mai karfi irin mace haka wani mai hikima yake cewa yake cewa ba mai karfi irin mace ba rago irin mace yace in za a hada kwanji da kwanji ragwaje ne amma in suka yi ado suka ci damara irin tasu suka kalle ka suka canza gidan ido to kuma sai daga kai mai karfi din gaba daya makamin <laughs> makamin ka da sun zube damar ka ta kwance gaba daya to amma ku ne ba ku yin amfani da wannan damar da haka matukar zaki iya cin nasara ta hanyar lumana ba sai kin ci nasara ta hanyar fada ba amma ina fada muku a da gaskiya da yawa daga cikin mazaje wallahi tallahi kazamai ne kazamai na ƙarshe dan mutumin da zai je ya kwanta a ɗakin matarsa lokacin da zai barci bai wanka ba wannan kazami ne na ƙarshe fa duk namijin arziki lokacin da aka ce bayan isha'i yayi ya shiga gida farkon abin zai fara yi wanka wani kafin ya ci abinci wani bayan ya ci abinci yi wanka ya ɗauki man goge haƙora ya goge haƙoransa ya shafa mai ya shafa turare ya cire wannan kayan jikin nasa ya sa kayan bacci kuma kayan baccin da zai sa duk lokacin da ya kwana biyu ko kwana uku yana sawa to kuma sun yi da suke ba wai sai kaga annakiya a nan gurin ba kamar su guban mai tsire ba haka ake ba ba sai kaga annakiya ba kwana biyu uku sun riga sun canja sai ka sa waɗansu ya kamata kayan barcin ka biyu uku biyu uku hudu biyar ko ma sun fi haka wadatar ka kana wankewa kana sanya turare kuma kullum ma ba turare iri ɗaya ba yau ka sa wannan ta ji kanshi daban gobe wancan daban jibo wancan daban sai ka rinka jin kamar wani ne daban kuma kai din duk iri ɗaya ne duk kai ɗaya ne to amma har kawai ka zo wanda kai haka ka yi abin nan ba ga gashin hamata ga baka yi wanka ba ga gashin ka baka taje kanka ba ga gemu baka taje ba bar burushi kawai ka tawo haka wani karkuzu da kai to ya za a zauna lafiya da kai wannan ba daidai bane ba wallahi tallahi manzo Allah ba haka yake ba kuma duk sahabban manzo Allah ba haka suke ba sun fi kowa iya ado sun fi kowa wai mu sai ne kazanta sai mu dauka wai kazantar kuma wai ta kawace da tsoron Allah har ma idan mutum ya ado wai sai a ce wai yayi ado wai na yi ado na je wani waje aka ce wai kaga ya ado kamar ba malami ba na ce Allah ya isa wato su malami ma ba sa ado kun dauki addinin ma kazanta wato kun dauki addinin gargajiya wannan su suke cutar ma da musulunci a kasa gane musulunci ba wanda ya fi manzon Allah tsafta manzon Allah akan gane yaro a Madina in manzon Allah ya dafa kansa sai a ji wannan yaron yayi ne yana ƙarfi a cikin garin Madina saboda ba abinda manzo Allah ya fi so irin turare manzo Allah in zai yi baki tufafin karban baki ma daban tufafin karban baki wani sahabi ya ce na zo cikin masallaci lokacin da waɗansu ƙabilun laraba suka zo shugabanninsu ga abubakar da umar da manzan Allah ya ce na gansa a cikin wani tufafi da ban taɓa ganin irin tufafin ba a rannan sai a rannan kowa cikin kwalliya ma'ana wai mun kuma sai mu ɗauka cewa wai kazanta ma kamar wani rukuni ne na addini to ya zami da fihi rijalun yuhibbuna an yatatahharu inna allaha yuhibbu tawwabina wa yuhibbul mutatahhirina wa thiyabaka fatahhir Allah ta mu gane Allah ya ba malam an yi maganar barin mace ta yi tafiya ita da direba ba tare da muharramin ta ba mai tambayar na cewa to misali tana wata makaranta ko haya institution kamar jami'a da sauransu sai aka tura wa ya halatta wani ya ɗauko ta a mota da sunan ya rage mata hanya ko sai da izinin miji da wannan haka da zuwa ah, ai ko miji ya yi izini ma bai halatta ba muharramin ta da biyu wancan dole ko muharrami ko miji a matsalar fa tana da girma ba wato rayuwar ta mu ce mun dauke ta da nesa sosai da sosai da addini mukan yi sallah ko shakka babu da azumi da zumunci da ragon suna da <laughs> sadakar uku da wadansu abubuwa wannan duk muna yi waɗansu ababai da wanda suka halatta da wanda ba su halatta ba amma yadda muke tsara zamantakewa zamantakewa tana bukatan gyara zamantakewa tana bukatan gyara sosai da sosai ba da hanya wannan bai ya rage mata hanya wannan bai halatta ba muharraminta ne ba muharraminta bane da haka bai halatta ba za su hira za ta yi masa dariya zai masa dariya zai iya sha'awata ba shi ba mala'ika bane ba ita ma ba mala'ikiya bace ba amalan da yake yanayi ne na abin da ya shafi mata musulmai kuma ya tsanta ko aure yar uwa tana cewa yaya matsayin iyayen da aka kai musu sadaki na su suka ce ya yi kaɗan amiyar eh suna da dama su ce sadaki ya yi kaɗan ko a ƙara ba suna da dama don sun yi haka ba su laifi ba sai dai kawai abin da za a tunatar da su don yanzu ba mu san ba nawa ne aka ba su muka sani ɗari biyar aka kai musu ko ɗari bakwai ko dubu ɗaya ko dubu biyu ba mu sani ba amma dai duk da shi sadaki ba a yi masa iyaka ba ta fuskar yawa manzon Allah ya nuna cikin hadisi ingantacce yace auren da yafi albarka shine wanda sadakin sa yafi zama takaitacce wato wanda ba a wahala ba da yawa auren wannan shi yafi albarka ba a san miji ya wahala da yawa shi kuma wahala ya danganci halin mijin wani sai ya kashe dubu hamsin bai wahala ba wani ya kashe dubu dari bai wahala ba wani kuma dubu goma ma ya wahala wani kuma dubu ashirin ne bai wahala ba wannan wahalar abu ne da ba ya da wani geji sananne akan kalli samun shi wanda yake mai aure din wato za mu ga tattalin arzikin sa shi mai aure din sai mu ga menene abin da ba mu wahalar da shi ba sai mu dora masa to wannan auren ya fi albarka Allah ya gabata malam tambaya ta karshe saboda lokaci a shin da gaske ne mutumin da yake tafiya da iyalinsa baya kasar a cikin da yake a'a ba da gaske bane ba idan iyalinsa sana zaune ne a gari kamar yanzu a ce misali ina ina da mace tana zaune a nan garin permanently a nan garin take zaune dindindin sai na zo nan garin ba zan yi kasar ba ina da mace a maiduguri tana zaune dindindin sai na je maiduguri ba zan yi kasar ba amma an gayyato na latta nan garin sai na zo nan garin da matata ni da ita duk kasar zabi na je maiduguri azumin ramadana ni da matata ni da ita duk kasar zabi ta yi har mu dawo ina ba an fahimta kai da ita duk mata biya ne amma kuna zaune a garin ko ita tana zaune a garin kai ka je ka dawo kaga wato ainihin idan ka je ka zama dan gari dan matarka tana zaune a gari wannan shine ake nufi idan ita ta je ba idan ita ta je idan mata ta zo inda nake eh. kamar misali dai ina zaune a Kano ina da matata tana zaune a Damaturu permanently sai ta je Kano waje na za ta je ta dawo to tunda ni mazaunin Kano ne idan ta je ta gurin ai ta ma gida ne saboda haka ita ma ba za ta yi kasar ba za ta cika sallah ba yadda ni ma idan na zo nan gida ne magana cewa kasar kwana uku ne ko kwana hudu ne haka waɗansu malamai suka faɗa amma manzon Allah ya zauna a Makka yayi kwana goma sha takwas yana kasar ya je ta ya yayi kwana goma sha takwas ko wajen ashirin ma yana kasar da haka dan kai kwana goma kana kasar ba kai laifi ba a aikata manzon Allah yayi haka Allah ya bata malam daga ƙarshe akwai a masu bukatan addu'o'i na alheri a kowa da take nema a yi mata addu'a ba ta da lafiya Allah ya ba ta lafiya akwai masu neman aure a yi musu addu'a Allah ya ba su mata da mazaje na gari akwai kuma masu bukatu na alheri a roƙa musu ubangiji Allah ya bandula musu goma na gaba daya albarkacin wannan wata na Ramadana sannan kamun addu'ar muna ba wa waɗanda ba mu karanta tambayoyin saƙon ba cewa an ware rana ya ce lahadi da zama rana ta musamman don amsa tambayoyi akwai malamai da za su zo don wannan insha Allah a mako mai zuwa mu wanda ya malin a shugaban mu da addu'a. To dukkan wanda suke da bukatu na alkhairi ubangiji ta Allah biya mana bukatun mu gaba daya mazan mu da matan mu masu neman aure cikin mata Allah ya arzuta su da mazaje na gari cikin maza Allah ya arzuta su da mataye na gari kuma malamai waɗanda suke kokarin karantar da mutane addinin musulunci Allah ba su ƙwarin gwiwa ya albarkaci gidajensu masu taimaka addinin musulunci ko da dukiyarsu ko da ikon su ubangiji ta Allah ya taimake su ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير ربنا لا تجعلنا فتنة للذين كفروا واغفر لنا ربنا إنك أنت العزيز الحكيم وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين